radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa boh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma ta amin ya zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu suwan katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha takwas ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar ashirin da takwas ga watan urdubahesh wanda rana ce da ake girma babban malamin addinin musulunci kuma malamin ilimin falsafa da magunguna da kuma taurari wato abul fatah umar bin ibrahim hayyam a kasar iran an haifi hayyam a garin nishabur arewa maso gabashin kasar ta iran a shekara ta 417 hijirar kamariya umar bin hayyam yana daga cikin fitattun malaman addini da ilimin taurari da magunguna na karni na biyar na hijirar kamariya hayyam ya fi shahara ne da ilimin falsafa kamar da kuma rubuce-rubuce da dama a wannan bangare sannan kuma ya rubuta wasu littafan a bangaren ilimin taurari da kuma magunguna masu haure kun san cewa shekaru 192 da gabata ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1830 sarki charles na goma na kasar faransa ya bai wa sojinsu umarni a kan mamayar kasar algeria da ke arewacin afirka dalilin da ya sa sarkin ya bada wannan umarni shine sarkin kasar algeria na lokacin ya bukaci faransa ta biya bashin frank miliyan bakwai da algeria take bin kasar ta faransa sai dai bayan mamayar kasar algeria mutanen kasar sun yi turjiya da kuma jajircewa a gaban sojojin mamaya na faransa duk da cewa wannan bai hana faransa ci gaba da mamayar kasar ba inda faransa ta zauna a cikin algeria har tsawon shekaru 130 da ƙarshe da shekara ta 1962 bayan artabu mai tsanani wanda ya sanadiyar mutuwar sojin faransa da kuma dakarun sa kai na algeria da mutanen gari sama da miliyan ɗaya ƙasar algeria ta samu 'yancin kanta da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan mayan shekara ta 1974 ƙasar india ta jirba makaman nukiliya wanda ta kera a karan farko a hamada rajasthan da ke yammacin ƙasar kan iyaka da pakistan wannan gwajin dai ya sanya kasar indiya a matsayin kasa ta shida a duniya daga cikin kasashe wanda suka mallaki makaman nukiliya wato bayan kasashen amurka tare da soviet faransa ingila da kuma china su kuma bayan shekaru 24 wato a shekara ta 1988 kasar india ta sake yin wani gwajin wasu makaman nukiliya har guda biyar a rana guda daya wannan dai ya sanya kasar india ta zama kasa mafi karfin makamai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 ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce duniya na bukatar sahihan bayanai na gaskiya. Kasashen Iran da Ghana za su kara fara dangantaka da tsakanin su. Yakin kasar Ukraine yana kara rubuta wutar matsalar karancin abinci a duniya. a ranar juma'a mai zuwa ce real madrid za ta buga wasan ƙarshe. a gasar La Liga ta bana. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce, Duniya na buƙatar sahihan bayanai na gaskiya. Da yake bayani wajen taron koli na majalisar da ke kula da yanar gizo a jiya da yamma ya yi tsokaci kan yadda ake tunkarar ranar sadarwa da hulɗa jama'a ta duniya. Ya ce, a yanzu duniya tana buƙatar bayanai kyauta kuma na gaskiya da kuma kare ra'ayin jama'a fiye da kowane lokaci ya ce kyakkyawar hulɗa da jama'a tsani ne na bunƙasa wayewar al'umma da wayar da kan mutane kuma suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen wayar da kan al'umma har ila yau ya ce irin ci gaban da aka samu a fannin sadarwa ba zai yi wahalar samar da kyakkyawar mu'amala tsakanin al'umma ba kuma da tabbata ne ta hanyar yin amfani da barbarin zamani a bangaren hulɗa da jama'a ci gaba da tuɗanya da jama'a musamman a gwamnatin da ke ikirarin adalci da farin jini yana da matukar muhimmanci a dai lokacin da ƙasa take buƙatar fa'o da fata da mayar da hankali wajen daidaita tsarin zamantakewar al'umma wani nauyi ne da ya dorukan gwamnati na yin kyakkyawar hulɗa da jama'a ƙasashen iran da ghana za su ƙara fara dangantakar da ke su. ministan yawon bude ido da al'adu na kasar ghana da ya jagoranci wata tawaga zuwa nan ƙasar iran domin halarta taron kwamitin haɗin gwiwa tsakanin iran da ghana karo na bakwai ya ga alamin sana'o'in wajen kasar iran amir abdullahiyan kuma dukansu sun bayyana su ta fara daga taka daga tsakanin su ga bangarori daban-daban a lokacin ganawar tasu ministan waje na iran ya mai da hankali sosai game da muhimmancin karfa dangantaka da tsakanin su da kasar ghana da kuma yin aiki da dukkan yarjejeniyoyin da aka cimma matsaya a kai don haka za a aiki da tawagar iran zuwa kasar ghana don fitar da taswirar tsarin dangantaka tsakanin kasashen biyu da yake tsokaci game da irin damar da iran take da shi a bangarori daban-daban da suka shafi lafiya noma masana'antu ilimi kimiyya da fasaha da ayyukan injiniya da faɗa ta'addanci da tsan ra'ayi ministan ya nuna shirin ƙasarsa na yin aiki tare da ƙasar ghana a dukkan waɗannan bangarori a nasa ɓangaren muhammad awwal ya yi ishara game da muhimmancin ƙarfa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen a bangaren sufurin jirgin ruwa da na sama da kuma samar da layin jirgin sama kai tsaye zuwa kasar ghana don bunƙasa harkokin yawon bude ido masana'antu musamman ma yawon bude ido na neman lafiya yakin kasar ukraine yana ƙara a wutar matsalar karancin abinci a duniya hukumar noma da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta bayyana cewa yakin kasar ukraine da rasha ya kawo cikas sosai a bangaren samar da abinci da man fetur da kuma takin zamani wanda haka ya ƙara jefa miliyon al'ummar duniya musamman ma a nahiyar afirka cikin matsala da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyin agaji suke yi na ganin sun taimaka musu ta ci gaba da cewa lamarin yana da ban tsoro sosai idan ba a yi taron dangi wajen ganin shawo kan matsalar ba to za a fuskanci mummunan bala'i ga bil'adama don haka an tsara za a taimaki mutane miliyan tun ko da uku nan da watanni shida masu zuwa a yankunan karkara domin hana ƙara ta'azzarar matsalar yunwa a ƙasashen habasha somaliya da kuma a ƙasar kenya ƙididdigar farashin kayan abinci da hukumar ta fitar a duniya a baya bayan nan ya nuna cewa farashin kayakin bukatun yau da kullum sun yi tashin goron zabi da ba taba gani ba tun a watan fabrairu zuwa maris inda a duk wata ya karu da kaso goma sha shida cikin ɗari hawan farashin ya samo asali sakamakon tashin farashin hatsi da man girki saboda tasirin yakin kasar ukraine da rasha domin su ne gashin da ke samar da mafi yawancin alkama da masara da man girki daga furanni da kuma takin zamani da kasar rasha ke samarwa to masu wa daga ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran 'yan majalisar kasar algeria sun buƙaci a haramta ƙulla hulɗar diflomasiyya da isra'ila rahotanni sun bayyana cewa 'yan majalisun kasar algeria sun gabatar da daftarin kuduri ga majalisar dokokin kasar na neman amincewa da dokar da za ta haramta kulla duk wata hulɗar diflomasiyya da isra'ila da kuma haramta yin tafiya zuwa isra'ila ko ta dangantaka ta kai tsaye ko ta bayan fagiyar jami'an gwamnatin ta isra'ila yusuf ajesa ɗan majalisar dokokin kasar da ya fito daga jam'iyyar movement of society for peace ya faɗi cewa suna fatan wasu 'yan majalisun za su haɗe da su wajen ganin ƙudurin ya samu karɓuwa sai dai rashin samun gamsasshiyar amsa ya sa a gabatar da ƙudurin a halin yanzu ƙudurin ya ƙunshi abubuwa guda bakwai da suka haɗa da mayar da ƙulla hulɗa da isra'ila a matsayin babban laifi da kuma haramta yin wata dangantaka da wani jami'in gwamnatin isra'ila ko kuma yin wata tafiya zuwa haramtacciyar ƙasar ƙasar algeria tana ɗaya daga cikin ƙasashen larabawa da suka ci gaba da riƙe nuna goyon su. ga al'ummar falasɗin da kuma adawa da isra'ila daga ƙarshe za ku ci cewa a ranar juma'a mai zuwa ciyar real madrid za ta buga wasan ƙarshe a la liga ta bana sanarwar da mahukunta da ke gudanar da gasar la liga suka fitar ta nuna cewa a ranar juma'a 20 ga watan mayu da muke ciki ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta buga wasa mako na 38 a gasar la liga real batist ita ce za ta ziyarci real madrid domin ke kece raini a wasan ƙarshe na gasar La Liga ta bana a filin wasa na Santiago Bernabeu. Wannan shine wasan ƙarshe da Real Madrid za ta buga kuma daga nan za a rufe shafin babbar gasar kwallo ta Spaniya. Tunda Real Madrid ta lashe kofin bana kuma na 35 a Jamila kuma ita ce tafi yawan cin kofin La Liga a Spaniya. Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da ke kan gaba a teburin La Liga na kakar bana ta haɗa maki 85 ta ci karawa 26 da can jihar bakwai da rashin nasara hudu a gumurzu 37 da ta yi a La Liga. A ranar 28 kuma Real Madrid za ta kara da Liverpool a wasan karshe a Champions League za su yi a Faransa. Real tana da kofi 13 ita kuwa Liverpool tana da bakwai. To a kaɗan daga cikin wasannin da za a buga mako na 37 na La Liga a ranar Juma'a 20 ga watan Mayu. Real Madrid za ta kece Reni da Real Batiste sai kuma Rayo villain kano ta hadu da levante to masu ware ƙarshen labaran duniyan kenan aminu ibrahim ke yake nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan kafiyar wasu wato koguna a cikin nahiyar turai da kuma afirka wanda yake ɗaya ne daga cikin alamun sauyin yanayi a duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watan da ya gabata mazauna garin boreto da ke arewacin kasar italiya suka fara lura da cewa wani sashe mai tsawo na kogin po wanda ya ratsa ta garin nasu ya kafe ya bushe tsawon wurin da ya bushe ya kai mita goma daga gaba zuwa cikin kogin mazauna wannan karamin ƙauye na ƙasar italiya sadaka kai da komowa a wannan sabuwar hanyar tare da karnukansu kai ka ce sun sami wata sabuwar hanya ta yawan buɗe ido kogin po dai shine mafi girma da tsawo a cikin kogunan da ƙasar ta italiya take da su wani rahoto da shugaban ciwe take kula da kogin alessio picarelli ya karba ya nuna cewa ruwan ya yi ƙasa da mita biyu da tara wanda shi ne mafi ƙaranci da ya kasance wannan ya sa aka kaɗa ƙaraurawa a kan cewa maɓuɓɓugar ruwan mai muhimmanci a ƙasar ta italiya tana cikin hatsari wannan kogin dai na po yana da tsawon kilomita 650 daga zuwa tsin elb na turai masu kankara. a kan hanyar da yake wucewa wannan ruwan yana jika arewacin italiya da mayar da ita zama mai yabanya da manoma ke cin moriyarsa matuƙa wannan yankin ne ake kira da sunan kwandon burodi na ƙasar italiya kuma daga wannan yankin ne ƙasar italiya take samun kudaden shigarta da suka kai kaso 40 cikin 100 na jimillar dukkanin kudaden shigar ƙasar. abin da yake faruwa da wannan kogin mai muhimmanci ta fuskar tattalin arzikin ƙasar italiya sakamako ne na sauyin yanayi a bisa yadda aka saba wannan irin sauyin yana faruwa ne saboda ƙarancin saukar ruwan sama a cikin watan agusta babban jami'in da ke kula da kogin ya bayyana cewa a baya ana samun saukar ruwan sama sau ɗaya a cikin kowane mako ko kuma bayan dukkanin makonni biyu amma yanzu an ɗauki watanni uku cur ba tare da ruwan sama ya sauka ba tushen matsalar dai shine daga can duwatsun el inda aka samu koma bayan saukar dusar kankara da kaso 50 cikin 100 tun shekaru 20 da suka gabata inda aka bayyana cewa idan aka ci gaba da fuskantar wannan matsala to shakka babu rikici da ƙasar italiya za ta iya fuskanta ta fuskar tattalin arziki yana da yawan gaske aikin gona zai samu koma baya hakanan kuma za a fuskanci matsalar ruwan sha a yankunan ƙasar masu yawa to idan muka nufi ƙasar comoros kuwa da ke afirka a gabacinta za mu ga cewa ana fuskantar wani yanayi da ya kama da na italiyan inda yanayin kasar yake fuskantar matsalar sauyi saboda sada dajuka da ake yi domin samar da gonakin noma a baya wannan kasar wacce take a matsayin gungun tsibiru ne a gabashin nahiyar afirka tana samun saukar ruwan sama fiye da yadda yake a nahiyar turai amma sada dajuka da ake yi ya sa komai ya sauya a dalilin haka fiye da rabin tekunan kasar sun daina gudana tun a cikin shekara ta 1950 ne dai da aka tsari sarar dajuka a cikin kasar comoros saboda samar da gonaki aka fara fuskantar wannan matsala sara itatuwa waɗanda suke aikin tsotsar ruwan sama da ya sauka su adana shi a ƙarƙashin ƙasa ya haddasa koma baya wajen samun ruwan sha balle kuma saukar na sama da za a dogara da shi a noma wani masani akan harkar yanayi a ƙasar ta komoro malam tsahir ya bayyana cewa a cikin shekaru 40 da suka gabata koguna 50 a ƙasar sun kafe baki ɗaya kuma a wasu yankunan samun ruwan sha ya ta'azzara al'ummar wannan ƙasa kuwa sun rubanya daga shekara ta 1980 zuwa yanzu a baya yawansu bai kai miliyan ɗaya ba amma yanzu sun rubanya wannan yana nuni da gagarumin ƙalubalen da ake fuskanta a wannan ƙasa masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirinmu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla yanzu kuma sai shirin na karshe wato kide kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi su a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. yanzu kuma lokaci zan koma gefe an haɗa ku da mawaƙinmu a wannan shirin wato shine mushtaba bulustani da fatan mawasa su gyara zama kuma za su ji daɗin waƙa domin an ce waƙa bakin mai ita ta fi daɗi to ga fili ga mai doki. thank you طاقت موندن ندارم پرنده ای تو سینمه طرح آسمون صاف تو خلوت آینمه طاقت موندن ندارم پرنده ای تو سینمه طرح آسمون صاف تو خلوت آینمه چه ستاره بزنم شبای بیترانم و خدا کنه که پلک من به to an gaishe ka mushtaba gulustani a cikin wannan waka da tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin to a nan zan jalin zamu shirin amma ka a damu a tarbe mu a shafe mu na yanar gizo domin jin mu ɗauke da sauran shirye-shirye da muke yadawa wato www.tv1.ng ai saurari lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta tayar ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you